Jama'a masu sauraron muna muku barka da warhaka kuma na barka da sake saduwa da ku a wani sabon shirin da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da Alfa Radio mita 104.9 zangon FM wanda yake birnin Kumashin Ghana. Sunana Idris Abdullahi Bago. Shirin na yau zai leka zangon tungan malam da ke cikin yankin Greater Accra. Na yi tattaki zuwa wannan zango, inda na hira da galadiman sarkin wannan zango da ke kan hanyar zuwa birnin Cape Coast. Na fara da tambayarsa sunansa da kuma shekarar da aka kafa zangon tungan malam. sunana alhaji ali garba ni ne galadiman tungan malam tungan malam kamar yadda muke ji an ga cewa kunni ya girmi kaka an kafa shi tun 1845 an ka kafa tungan malam 1845 abinda mun ka samu labari kenan a cikin tarihi wa kafa shi wanda ya kafa tungan malam sunan shi tungan jibirin sunan da ya zo da shi kenan ainihin da ya zauna wannan ƙauye ake ce mai tungan jibirin sunan shi kenan da ya zo da ya zauna wurin ya zama tungan jibirin tungan jibirin shine wanda ya kafa wurin nan ya zo ya zauna wato yadda aka aka samu wannan suna ke kwarai yadda an kai an samu sunan nan kenan to ya aka yi jibrin din ya tafi ana cewa tungan malam haka ne wato nan da suke kewayen tungan malam idan za su zo wurin shi sha su ce kaman za mu wurin malam jibrin malam jibrin malam jibrin to kaga she wuri ne ya zo saura tungan malam tungan malam to yanzu ma a takaice ma tungan nan babu shi yanzu ya koma malam malam ko ina ka kaji an ce malam malam malam to na alakan tungan malam da tungan kada halakan da ke tsakanin tungan malam da tungan kada shine fadan ma ne ya raba tsakanin tungan kada da tungan malam yan tungan kada suna kamun kada yan tungan malam kuma suna kamun kifi sun zo matsinta suna kamun to fadan ma ne wanda ya raba tsakanin wannan gari tsakanin tungan malam da tungan kada domin idan da idan kana tsaye tungan malam kana hangen tungan kada idan kana tungan kada kana hangen tungan malam to kaga halaka muna da halaka da su wallahi sosai sosai yanda ya kamata mm. wato sana'ar malam jibrin da yake yi kenan banda kamun kifi wani sana'a kuma yake yi gaskiya bayan kamun kifi da yake yi ina noma ina sakan kwando ina sakan papa mafici kenan kuma yana aikin ɗiban baba suna sayarwa wanda suke yin ake yin ta da muke cewa ta da yanzu shi kuma sana'a da yake kenan sa'annan nan tafiya tafiya iyayenmu waɗansu suna fitowa arewacin Nijar da Najeriya da Burkina Faso suna zuwa sai su zo suna zaune da shi wato suna zaune da shi ne har kakan sarkinmu yanzu wanda muke kiranta umarake mahaifin da ya fito daga najeriya su buzayen kano ne kusan Kano ne mahaifin shi soja ne wanda an ka kawo shi a nan sun da sun ka zauna daga tungan malam su ne wanda an kawo sun ka zo sun ka yaki a santawa a kan soja to shi ne wanda ya kawo kakan sarki wurin malam jibrin suna wurin tana yariya tafiya ya tafiya sa'an nan kakan sarki namiji shi ma ya fito Nijar ya zo wato sarki ne yanzu kenan sarki ne yanzu kenan mm. kakan shi mm. shi ma ya fito Nijar ya zo sun da sun ka zauna sun ka aure bayan sun yi aure she kakanta kakan kakan sarki baban ya rasu she kakan sarki namiji ana kiran shi muna kiran shi baba Yusuf baba Yusuf mu haka muke kiran shi baba Yusuf ita kuma kakan sarki mace kuma muna ta marakiya Rekiya kenan sun zo sun ka zauna wurin sun ka haifa sun ka haifi kaman yara guda guda bakwai maza hudu mata uku sun ka haifa to a wanga zamani matasa ko kuma 'yan garin wannan sana'an suke yi ko dai a kodin sana'a da suka kama ko ban da wannan su kuma matasan da sun ka tashi waɗanda aikin da sun ka kama ka san lokacin mu kullum an zo za a koma za a koma ne ba a kula a sa yara makaranta ba a cikin lokacin to da tafiya ya tafiya ne yanzu shi an ga fara sa yara makaranta allo na boko ana ciki ana ciki ana ciki har wani gwamnati ya zo ya buɗe wani masana'anta muna kiran shi brick and ties suna ɗiban lakan fadaman da ke tsakanin tungan kada da tungan malam sun ka kafa wannan abu daga tungan malam suna ɗiban lakan suna dafawa suna mada shi bricks ana zuwa ana sai ana gini da shi to iyayen mu kuma kakarmu da sun ka zo shi su ma sun ka shiga wannan aiki da tafiya ya tafiya kuma shi an ka zo an ka buɗe quarry ana gidan dutse ana niƙawa sun kawo mashi, to sai iyaye mu duka sun ka shiga cikin waɗannan ayyuka suna yi kaɗan kaɗan kaɗan kuma suna noman suna wani aiki kuma suna noman suna wani aiki kuma suna sa kan kwando da fafa su kuma suna yi har wannan aiki kuma ya zo ya mutu shi sarki a tarihi ya gwada inda ya fito shi jibril eh tarihi ya gwada kana mm. ainihin mutumin kano ne bakane ne eh bakane ne to baya ga hausawa da ke tungan malam akwai wasu kabilu kuma daban-daban da su. akwai kabilu akwai ankarawa akwai fantawa akwai yarbawa akwai dagombawa da sun zo sun ka zauna da mu duka a cikin garin sai zuru kabilu daban-daban daban duka sai muka zama daya muna cikin tungan malam yanzu akwai sarki muna da sarki a halin yanzu wanda yake kana galadimansa haka ne si sarki kafin shi sarakuna nawa ne suka yi sarautan tungan malam a da ba a naɗa sarki kamar a ce an naɗa sarki sai da a ce mai unguwa malam ko mai unguwan tungan kada ko mai unguwan okanshi ko ba gane ba hmm. ba naɗa kamar yanzu da muke bidiya a naɗa sarki kowa da kowa ya zo a mai ne. da ba haka ba ne. da idan kai ne ka zo ka zauna a wuri to shi a mai da kai mai unguwa kai ne mai kula da duk wanda zai zo zauna a cikin wannan gari kai ne wanda ka zama mai unguwa to bayan shi baban sarkin ya rasu shi an ka ba wani sarauta sunan shi muna kai shi isa a eh, sarki kasim shi kuma ya sarauta kamar shekara biyar gaskiya ya tafiya ya koma najeriya amma shi anin shi ba wangare ne da ya koma najeriya shekara shekaru da dama ba mu ji ɗorin shi an ka ce to ba za a zauna gari haka nan sarki ba sarki ba shi an ka zauna an kai shawara an ka ce yanzu ya kamata naɗa sarki to gaskiya shi an ka zo an ka ɗauki sarki na tunda baban shi ne da sunan shi sarki isaka muhammad sarki ka muhammad sunan uban shi ne muhammad amma sunan shi ne shine isaka to shi an ka zo an ka nada shi sarauta kuma bayan wannan kuma sai mawa kuma su ma sun yawa a cikin garin sai su ma sun kuce suna neman sarauta sai su kuma an gaba su suna su sarkin mawa da sarkin zango tungan mala yanzu dai a ce dai malam wurin garin ne ya zama malam yanzu ba mu bacci zancin tunga kuma yanzu malam ne yanzu da me kuke alfahari alfahari mu ne yanzu iyan mu da jikokin mu yanzu sun yi boko yanzu sun shiga aikin bature waɗansu kuma sun koyi sana'o'in hannunsu da shi suka yi tunkaho a takaice dai yanzu. ko wani wanda ya fito daga tungan malam wanda yake fitacce wanda yake an sani za a ce wannan ɗan tungan malam ne. gaskiya ba fariya ba kuma ba ganin kai ba a lokacin nan mahaifiya ta ce wanda ta yi fice a garin tungan malam ana kiranta hajiya boya duk in ka ce ka fito tungan malam farko abin za ta miki kenan ka san hajiya boya an ce an santa ita ce wanda ta yi fice cikin akaran ga duka an santa sosai sosai ita ce wanda zan ce kamar ta yi fice sosai ta wani bangare ta yi fice siyasa eh, wato ta yi fice kan sana'anta sa'annan daga baya kuma lokacin da 1992 eh, da Rollins ya zo kan harkan NDC ya tuɓe riga ya komo kan harkan siyasa to ita ce wanda ta kawo NDC nan a garin Tungan Mala ta kawo flag na tana yawo gida gida gida gida tana nuna wa mutane kamar gashi yanzu an fam sabon party shine NDC to wannan ya bari ma yanzu ma tun ga malam nan kusa da masallacin nan da wannan police station yake babu wani party da ya taba ci a wurin in ba in ban da NDC inda ta kafa wajen da ya zama police station cikin zangon malam kusa da masallaci kowane shekara idan an kai zabe zaɓe wurin nan in ban da NDC ba mai ci shi shi a ƙarshe wani kalubale kuke fuska wato ƙalubalen da muke ta shine yaran jikokinmu suna harakan shaye-shaye she muka zauna muka duba kama a'a ba haka za mu yi ya kamata yaran ga suke shaye-shayen ga mu jawo su a gare mu mu dunga eh, nuna musu wani su tarbiyya domin yau ga mu ne amma gobe su ne amma idan sun ku doki harakan shaye-shaye ba zai musu kyau ba gobe an zauna gari a wayi gari babu manya a gari amma su daina waɗannan shaye-shayen su zo kusa da mu mu guda musu ku yi wanga ku yi wanga ku yi wanga muna jan kamar dai kan da uba ke jan dan shi a jikin shi haka muka duba muna jan su a jikin mu don saboda su daina gaskiya yanzu kuma sun daina shaye shaye yanda ya kamata To jama'a masu sauraron mu yadda hirar mu ta kasance kenan da Alhaji Ali Garba ladiman zangon tungan malam. Ni ne naku Idris Abdalla Bako daga Alfa Radio mita 104.9 zangon FM da ke kuma shigana tare da haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka sai wani jigon.